Kasar Saudiyya, ƙasa mai tsarki tushen addinin musulunci ƙasar fiyayyen halitta annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam a karan farko masarautar kasar za ta kafa sabon doka kan giya wato barasa dan da wasu yasasuttuka za a bude sabon shagon siyar da giya a kasar saudiya tun bayan kafa dokar hana shan giyar shekaru 70 da suka gabata masu kallo na duk a cikin bidiyon namu ne za ku ji cewa mutane da dama ne suka rasa rayukan su tare da kona gidaje masu dan dama a wani kauye da ake kira sabon gari da ke karamar hukumar mango ta jihar plateau najeriya kasar iraki na kokarin da sojojin kasar amurka waje bayan wani hari marar dalili da sojojin kasar amurka suka kai wanda ya sanadiyar kashe ɗaya daga cikin manyan sojojin ƙasar a ranar talata da ta gabata kazalika za ku ji cewa manoma a ƙasar faransa sun toshe tituna inda suke zuba dattin gona akan hanyoyin wucewa da ƙofofin ma'aikatan gwamnati yayin da suke gudanar da wata zanga-zanga akan albarkatun noma labarin da mu tattauna akai kenan a cikin bidiyon namu ne yau Domin nuna ku ga wannan tasha mu ku yi amfani da manhajar mu ta sai da data mai suna bakori Data Swap domin samun ingantacciyar data mai rahusa. Link ɗin website mu na ƙasan comment section. A yanzu dai babu shi a Play Store amma muna gab da dorawa Ku yi amfani da bakori Data Swap domin ba mu ku An kafa dokar hana shan giya a ƙasar Saudiya ne a shekarar 1957 a lokacin da Yarima mai jiran gado na wannan lokaci ya harba wani jami'in diflomasiyar ƙasar Birtaniya yayin da yake a biki. tun daga wannan lokaci ne giya ta zama haramtacciya a masarautar amma kuma a wannan karan wannan doka za ta canja a ƙarƙashin mulkin yarima mai jiran gado na yanzu muhammad bin salman wanda aka fi sani da mbs wanda ke ƙoƙarin zamanantar da ƙasar Saudiyya, a cikin wani shiri na hangen nesa nasa da yake ganin zai kammala a shekarar 2030 to da alama wannan shiri nasa ya kunshi sassaucin ra'ayi akan barasa amma ba wai hakan na nufin cewa kowa zai iya zuwa ɗarka ba ne akwai wanda aka ka'idan cewa sannan kuma akwai dokoki da aka gindaya wannan shagon sayar da giya da za a buɗe ba wai na kowa da kowa ba ne na iya jami'an diplomasiya ne su din ma waɗanda ba musulmai ba shagon za a buɗe shi ne a birnin riyadh inda headquarter diplomasiya ta ƙasar saudiya take kamar nan gaya muku akwai dokoki da aka gindaya akan wannan sabuwar doka Jami'an diplomasiya da yake son giya dai bai isa aiki ɗauki wani ya je ya siyo masa ba sai dai ya je da kanshi kuma kafin ya je ma sai ya nemi izini akan wata manhaja ta musamman da aka samar domin wannan tsari da suke kira da Diplo app bayan ya isa shagon kuma dole sai ya fito da shaidu za a tabbatar da cewa ya wuce shekaru 21 a duniya kuma ya zama dole wannan jami'in diplomasiya ya shiga irin ta turawa wadda aka san shi da ita wato suit ba wadan kana kasar saudiya kawai ka je ka zumbula jallabiya ka ce za ka je siyan giya ba a'a zai zamto kamar rashin da'a ne ga al'adun kasar saudiya kuma dole ka boye ka sha wannan giya bugu da ƙari ba a shiga da waya shagon kazalika iya lita 240 ne jami'in diplomasiya ɗaya zai iya siya har ya bar kasar duk da tarin waɗannan dokoki da aka gindaya dole ne fa jami'in diflomasiyya ya sa a kansa cewa ƙasar saudiya yake don ka sake ka ke jiki ka ga sakamako ƙasa ce da mata ba sa tukin mota sai a shekarar 2018 kuma a wannan shekara ne aka dawo da kallon fim a gidan sinima tun bayan da aka hana shekaru 40 da suka gabata a shekarar da gabata dai an ga sabbin canje-canje a tsarin tafiyar da rayuwa a ƙasar ta saudiya karkashin mulkin yarima mai jiran gado muhammad bin salman mbs duka gabaki da waɗannan sabbin dokokin sassauci da ake ta ginda a ƙasar yana cikin wannan shiri ne na zamantar da ƙasar da mbs ya tsara domin su ma a ringa damawa da su wajen karɓar baki masu yawon buɗe ido da ƙasashe daban-daban na faɗin duniya kuma hakan zai ƙara ƙarfafa musu tattalin arzikin ƙasar su halatta sayar da giya a ƙasar saudiya dai zai jawo musu kwastomomi ta wannan fanni bugu da ƙari wannan sabuwar doka tana cikin wani shiri da ake wa wasan kwallon ƙafa na cin kofin duniya da za a gudanar a ƙasar a shekarar 2034 a sakamakon haka ana ganin cewa kafin zuwa wannan lokaci wannan shagon giya zai zamo na kowa da kowa to Allah ya kyauta da alama dai kasar iraki ta gaji da ganin sojojin kasar amurka na yawo kamar kaji a cikin kasar da haka lokaci yayi da za su kada su gida amurka dai na da sojoji kusan 2,500 a cikin kasar iraki karkashin wata haɗin gwiwar soji da suka kulla da amurka ke jagoranta domin yakar 'yan ta'adda a kasar iraki da siriya sojojin kasar amurka dai sun fara yakar 'yan ta'adda kasar iraki ne tun daga shekarar 2014 kuma alamu sun nuna cewa sun yi nasara duk da wannan nasara da suka yi sun ki barin kasar kuma hakan ya zama babban matsala a kasar iraki musamman ma saboda yakin kasar isra'ila da kungiyar palestina a gaza Yayyar kasar Amurka na karuwa a zukatan yan kasar Iraki. Zalika ita kanta gwamnatin kasar ta Iraki ba ta son kara kulla wata alaka da kasar Amurka. a halin da ake ciki dai kasar amurka da kasar iraki na shirin fara zaman tattaunawa kan janyewa sojojin amurka daga kasar tasu janyewa su karo na biyu a wannan karni janyewa ta farko ta faru ne a shekarar 2011 bayan yakin da suka yi da saddam hussein zalika sun kara dawo a shekarar 2014 domin taimakawa kasar iraki wajen yakar 'yan ta'adda inda suka kulla haɗin gwiwar soja tsakaninsu da suke kira da cjtf oir wanda ya kusa sojojin ƙasashe uku amurka iraki da siriya karkashin jagorancin Amurka. A shekarar 2021 kasar Amurka ta fitar da sanarwar cewa sun yi nasarar gamawa daga baki ɗaya 'yan ta'addan kasar. A maimakon su fice kuma sai su ƙara samun gurin zama inda suka rikida daga mayaka zuwa masu ba da shawara. A yanzu dai kamar yana gaya muku amurka na da sojoji kusan 2,500 a cikin kasar iraki kuma hakan ya zama babban ciwon kai ga sabon prime minister kasar da suna muhammad shia al-sudani al-sudani da ya zama prime minister kasar ne a shekarar 2002 bayan goyon baya da ya samu daga kungiyoyi da ke da alaka da kasar iran bayan hawan sa mulki ya bar sojojin kasar amurka su ci gaba da zama a kasar domin tabbatar da kwancinsu da amurka ita kuma kasar iran ba ta jin daɗin hakan inda ta ce kasancewar sojojin kasar amurka cikin kasar iraki ya kasance babban haɗari a gare su a daidai wannan taƙi ne al-sudani ya tsorata domin ƙasar iran uwar gijiyarsa ce nan fa ya gaya wa sojin kasar amurka su tattara ina su ina su bar masa kasa a shekarar da ta gabata domin hazin fara zaman tattaunawa kan janye wa sojin kasar amurka da kasar kwazon kuma sai yakin kasar isra'ila da kungiyar falastina ya barke a ranar 7 ga watan oktoba hakan ya dakatar da zaman da suke yi abubuwa dai sun kara dagulewa ne a ranar 4 ga watan janairu shekarar 2024 bayan sojojin kasar amurka sun kashe ɗaya daga cikin manyan sojojin kasar na iraki lamarin da ya dagulo zanga-zanga da sojoji suka kaddamar a faɗin kasar da abin ya shawo al-sudani kai ne kuma ya taso da tsohon zanga can domin sojojin kasar amurka su fice da kasar salin alin wa amurka alkawarin cewa kawancen su nan amma kuma ya zama dole su janye sojojin su inda ita kuma ƙasar amurka ta ce tana fargaba kada kasar iraki ta ƙara fadawa hannun 'yan ta'adda a zahiri dai ficewar sojojin ƙasar amurka daga iraki zai zama babban nasara ga ƙasar iran don haka lokaci yayi da joe biden zai janye 'yan tsakinsa daga ƙasar iraki mutane da dama ne suka rasa rayukansu a jihar Filato da ke tsakiyar Najeriya tare da kona gidaje da dama a wani hari da aka kai a ƙauyen Sabon Gari da ke karamar hukumar Mango wannan hari dai ya faru ne a ranar Talata da ta gabata bayan wata yar takaddama da aka samu tsakanin wani babban latani da wani Krista a yankin a yan makon da suka gabata dai al'ummar karamar hukumar Mango sun fuskanci har-hare na 'yan bindiga inda aka rika kashe mazauna yankin tare da lalata musu gine-gine a wata hira da aka yi da Galdi Shifi mai bada shawara na musamman ga gwamnan jihar kan harkokin tsaron cikin gida ya ce wannan sabon rikici ba shi da wata alaka da siyasa fulani ne suka kara rura wutar rikicin mutane biyu ne suka samu saɓani ɗaya makiyayi ne wato babban latin ɗayan kuma krista ne ɗan cikin gari shi da kristan yana wucewa ne akan babar ɗinsa yayin da shi kuma makiyayin ya kaɗo shanu kan hanya a sakamakon haka rikici ya barke a tsakanin su suna cikin wannan rigima ne kuma yan uwan makiyayin fulani suka zo suka shiga masa faɗan bayan da abin ya rikide ya zama babban rikici kuma sai gwamnatin jihar ta kafa dokar hana shige da fice a faɗin karamar hukumar ta mango a cewar bala fuwangi tsohon dan majalisa mai wakiltar Mangu ta kudu an tashi da kone-konen gidaje tare da harba mutane mazauna yankin ya kara da cewa ba zai iya kiyasta adadin mutanen da suka mutu ba ko kuma adadin gidajen da sauko ne. sai dai kuma an samu sabanin labari labarin faruwar lamarin ya kasu kashi biyu bayan isar jami'an tsaro wannan yanki musulmai sun fito sun ce wasu jami'ai da ake kira da operation rombo suke taimakawa kristoci wajen kashe musulmai su ma kristocin sun fito sun ce sojoji suke taimakawa musulmai wajen kashe kristoci a baki ɗaya lamarin da babu na ɗauka sauran motocin su su wannan motoci operation rumbo ne suka zo sun zo anguwan sun shige mu kisocin ba anguwan gomu baya suna ta kona gidajen mu suna kore mu in muka matsa operation rumbo sa harbe mu da su da mokol da mu yanzu dai ba mu sani ba muna neman muna bukatun dauke dan fosin wannan abu da mutanen da mutanen yan uwa mu dan Allah daukar da abun nan abu taimaka mana dan Allah muna neman taimako yawa muna neman dauki shugabannin mu dan Allah dan ta dauka gobe sharan bo suna ta kakkashe mu wallahi ga sun nan ka mana dauki tun safe suka zo sun cika anguwan kashe mu suke ta yi operation rambo an kokona mana gidaje a anguwa da polisa gurbatattun polisa a cikin kona mana gidaje yanzu ga ɗaya can zuwa damu gudu don zai harbi. A ƙasar Faransa kuma manoma na sun mai da hankali wajen zuba dattun gona a kofar ma'aikatan gwamnatin kasar da kuma tituna inda suka tara titunan da motoci ke wucewa duk a cikin zanga-zanga da suke gudanarwa kan cewa a ƙara darajar albarkatun gona na cikin gida sannan kuma a hana shigowa da kayayyakin abinci masu arha da kasashen ƙetare a zahiri dai abincin da ake shigowa da shi da kasashen ƙetare suna da matukar arha hakan yasa suke karya darajar waɗanda aka samar a cikin gida na cikin gidan kuma an kashe kuɗi masu yawa kafin a samar da su fannin man fetur da kuma kayayyakin amfani amfanin gona. Jiya ne dai cika sati biyu suna gudanar da wannan zanga-zanga inda suka bayyana cewa an kaba musu dokokin da su ke bi kullum ana buƙatar su samar da abinci kuma babu wata riba mai yawa sai tsabar wahala da suke sha. A yanzu dai suna buƙatar gwamnati da dakatar da shigo da abinci da ƙasashen ƙetare sannan kuma ta ƙara darajar na cikin gida. A saboda haka gwamnatin ƙasar ta yi alƙawarin shawo kan wannan matsala a ƙarshen wannan wata na Janairu. To masu kallo na duka duka dai an na kawo ƙarshen labaran namu ne me za ku yi cewa dangane labarin mu haɗu da ku a ƙasan comment section domin jin ra'ayinku. Har kuma ta kuma na follow ku like ku share na wannan bidiyon sannan ku kasance da ni a kullum domin samun ingantattun labarai daga sassa na faɗin duniya. Don ba mu gudunmawa ku taimaka ku yi amfani da manhajar mu ta sai da data mai suna Bakur Data Swap link din website ɗinmu na ƙasan comment section. Ni na ku bashin ke cewa sai Allah ya sake haɗa mu da ku a bidiyon mu na gaba.